shahararre kuma fitaccen jarumin ku wato nura ino kenan inda ya gudanar da taronsa da kuma jama'arsa inda ya rera musu waƙoƙi masu matuƙar nishaɗantarwa gami da ilmantarwa to mai jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu barkamu da ƙara kasancewa da ku sannan barkamu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan cata mai albarka wato mujallar kanewood Mai idan wannan yana ɗaya daga cikin ziyartar ka ko kuma zuwan ka wannan tasha ta mai albarka wato mujallar kanewood sai ka daure ka danna mana alamar na ta subscribe ko sharing ko liking domin samun shahararru kuma sababbin bidiyon mu na sanarwa daban-daban kamar yadda aka saba. Tom hakika kwarai shahararre kuma fitacci wato Nura Yaminuwa yana shirye-shiryen fitar da albam ɗinsa. da kuma shahararrun waƙoƙinsa na cikin shekarar 2024 wato sabuwar shekara kenan. wanda hakan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka sanar da masoya kuma magoya bayan fitaccen mawaƙi wato nura yam inuwa baya ga jinkirin da ya mai saki sababbin waƙoƙinsa ba fitattu waɗanda ya saba sakawa a dukkanin shekara tam haƙiƙa shahararre kuma fitacce wato nura yam inuwa jarumin mawaƙi ne wanda yake yin waƙoƙi masu nishaɗantarwa da faɗakarwa kamar yadda aka saba kuma jarumin yana ɗaya daga cikin jarumin mawaƙa 'yan kwankwasiya yin ino dai yana matukar ba da gudunmawa da shahararrun waƙoƙinsa domin ko yana yin waƙoƙi na biki ko suna ko taro ko badde game da waƙoƙi irin na siyasa. Jarumin mawaƙin da mawaƙi ne wanda yake ƙoƙarin faranta wa masoyansa a dukkanin kowace shekara da shahararrun waƙoƙinsa tun a shekarar 2024 ma dai zai gwangwaje masoyansa da waƙoƙi gami da albam da muke tunanin zai fitar a shekarar 2024 dai zai shiga cikin jerin mawakan da za su fitar da album wanda za su yi gogayya a kowane album ɗin wanda muke wurin sanar da ku domin kuwa kowane jarumin mawaki yana so ya fitar da album dinsa kamar irin su hamus breaker auta mg boy umar m sharif wannan su ne manya-manyan mawaka waɗanda suke trending a afirka wato a nan yankin mu kenan na najeriya afirka gabaki daya tom kowanne dai zai fitar da waƙarsa domin kuwa nura yin inuwa a shirye yake da ya fitar da waƙa mai matuƙar nishaɗantarwa a shekarar 2024 dai zai fitar da waƙoƙi da za su nishaɗantar kamar yadda ya saba hakan shine dalilin da ya sa muke ƙoƙarin sanar da masoya a dukkanin kowane lokaci da zarar mun samu labari za mu ƙoƙari mu sanar da ku mai saro karka sha'afa kar kuma kamanta kana tashar ne tamu wato mujallar kanu tv ka kasance da mu a koda yaushe domin samun sakonnin sanarwa na mawaka daban-daban masu yin kurin fitar da albabinsu ɗinsu na shekarar 2024 nura yin ino dai kar ku manta yin ino shahararre ne kuma fitacce na wajen fitar muku da waƙoƙi masu nishadantar da ku a koda yaushe kuma masu ilmantar da ku gami da faɗakarwa kamar yadda muka faɗa muku tom ka ci gaba da bibiyar mu kuma ka kasance da mu kuma ka danna mana subscribing domin da zarar nurin ina ya fitar da album sa na mu kokari mu sanar da kai a cikin wannan tasha mu wato mujallar kani kai dai ka kasance da mu a koda yaushe kuma ka zama mai bibiyar tashar mu wato mujallar kani domin samun sakonni na bidiyoyi daban-daban waɗanda suke nuni da shahararru fitattun mawaƙa musamman ma jarumanmu na kano da kuma sharshi akan series series da muke muku a wannan tashata mai albarka wato mujallar kanu tv mun gode da ta tashar mu da kai mai albarka ka kasance idan mu kuma ka ci gaba da bibiyan mu mai sauraron mu kar ka manta shahararre kuma fitacce nura ya inuwa yana shirye-shiryen fitar da albam mai matukan nishadantarwa game da ilmantarwa haɗi da faɗakarwa a ko yaushe kar ka manta ka danna mana subscribing ko sharing ko liking domin samun shahararru kuma sababbin mu na sanarwa musamman ma jaruman kanmu.